Aƙalla 'yan bindiga talatin ne suka rasa rayuwarsu a wannan fafatawa sannan yi nasarar kashe gumin ɗan bindiga wanda ya jima yana jefa mutane a bala'i. Bisa ɗauke daɗin da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da kuma waɗannan 'yan bindiga waɗanda suka ɗau makami suke jefa al'umma a cikin mugun yanayi wanda a dalilin haka mutane da dama sun rasa rayuwarsu. A dalilin ɗaukar makamin 'yan bindiga mutane da dama sun rasa garinsu. su rasa sana'o'insu mata da yawa su rasa mazajensu mazaje su rasa matattakinsu 'ya'ya iyayensu rahotanni suna tabbatar da irin abin da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da waɗannan 'yan bindiga a halin da ake ciki yanzu wanda jami'an tsaron suka lashe kogon shafa wannan al'amari kusan kowa ya ga labarin da ke faruwa ɗan tsakanin na irin nasarorin da aka samu na kashe manya-manyan gaggagaggan shugabannin 'yan bindiga har da jigonsu Jigon su bello turjin mai gidansu mai suna halilu subuhu in takaice muku dai akalla yanzu haka manya-manyan 'yan bindiga guda shida kenan wanda jami'an tsaro na sojoji suka kashe da ayaka wannan ta'addanci domin al'umma su zauna lafiya ku gyara zama tsaf ku sha labari ku ji duk irin abubuwan da suka faru Na saurin da ake samu a dangane da yaƙar wannan ta'addanci wanda al'umma yake suke so ya zo ƙarshe tun bayan dai kashe sarkin gobiyar mai girma shugaban kasar najeriya tinubu ya lashe takobin 'yan bindiga za su ɗanɗana kudansu inda shugaban jami'an tsaro na sojoji yake tabbatar da lokaci ya yi da za a daina wannan aika-aika ko kuma za a daina aikata wannan ta'addanci wanda 'yan ƙasa suka bi da addu'a kai da ka kalli wannan bidiyo wace addu'a kake za ka iya faɗa a wajen kwamen masu sauraro ku gyara zama tsaf domin kallon bidiyon daga farko har ƙarshe kafin ya kasance mu ci gaba da wannan bidiyo idan yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin kamar haka rahoto na tabbatar da gwamnatin bola ahmad tinubu ta yi nasarar halaka kasurguman 'yan bindiga da dama waɗanda suka addaba al'umma musamman arewa maso yammacin najeriya wanda a dalilin wannan ta'addanci nasu mutane da dama suka fada mummunan yanayi na ƙarshe daga cikin jadawalin jerin waɗanda za mu jero muku akwai ɓalere fakai wanda shi ma yanzu haka maganar da ake rahotanni na tabbatar da jami'an tsaro sun kawo ƙarshen rayuwarsa rahotanni sun tabbatar da cewa jami'an tsaro sun yi ajalin ɓalere fakai a yau ranar lahadi 16 ga watan Satumba shekarar 2024 sakamakon aron gama da yi da jami'an tsaro wanda a wannan fafatawa an kashe yaransa kafin a kashe sa kimanin guda 30 duk a wannan fafatawa ta ɗaya zagin kuma sai wanda aka kashe mai bi mai ma'ana kahin ɓale rufa kai ɗan sai kuma halilu bubu wanda shi ma aka kashe sa ba da jimawa ba a cikin satin da ya kare wanda ana ta kai kawo da rancen kashe shida da aka duba da yadda ya kasance babban kasar gumi aka zalaka mai gida na 'yan bindigar wanda mun kawo muku cikakken rahoto ya ya fara gudanar da rayuwar shi tun farko wanda ya kasance da farkon rayuwarsa shi wannan dan ta'adda wanda sojoji suka kashe asali ba wani dan najeriya ba ne buzu ake ce mai halilu kacalla buzu wanda ya kasance ya zo wannan ƙasa ne yana ta gudanar da ta'addancinsa inda ya fara sace-sacensa da karamin bararo mai satar kaji ya koma awaki ya koma tara unguwa ya koma tara layi ya koma tara bakin gari ya karshe ya koma bakin titi ya koma ya mallaki makami ya koma sai da makami ya koma kuma kirkirar 'yan ta'adda wanda yanzu haka maganar da ake dai ya nufi lahira sakamakon kashe shi da jami'an tsaro suka yi haka dai sai a challa Ali Kacalla shi ma ya kasance ba karamin shaidani ba ne wanda ya jima yana jefa mutane a bala'i wanda aka kashe ranar 12 ga watan Disamba shekarar 2023 wanda yanzu haka maganar da ake kusan watan shi tara kenan da tahiya lahira. An kashe sani a karamar hukumar Munya da ke jihar Neja a fafatawa da ta faru. Bayan shi sai kuma Dangote wanda shi ma ɗan ta'adda ne mai wannan suna kasar goma ɗan ta'adda ne dangote ya rasa ransa a watan afrilun shekara 2024 a jihar katsina wanda kimanin wajen wata biyar kenan da mutuwarsa da na fasa lahira yana aikata wannan ta'addanci haka dai sai damuna damuna ma kasar goma ɗan ta'adda ne wanda ya jima yana ɗora ma al'umma bakin ciki a yankin arewa maso gabashin najeriya wanda shi ma ya gama da sojoji a watan mai a shekarar 2024 wanda shi ma ya rasa ransa a wannan artabu wanda ya faru sai Modimodi. wanda shi ma ba karamin dan ta'adda ba ne jami'an tsaro sun samu galaba inda suka halaka dan ta'addan usman Modimodi a jihar katsina wanda shi ma ya jima yana jiwa mutane a bala'i wanda waɗannan da muka zayyano muku duk daga cikin manyan 'yan ta'adda ne waɗanda aka kashe da a cikin wannan mulki na bola ta tinubu kamar yadda rahoto ya tabbatar a wannan fafatawa da ke faruwa tsakanin su, da rundunar jami'an tsaro waɗanda suke ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan ta'addanci nasu haka dai kowa ya san ɗan ta'adda yalo jan bruce wanda ya kasance ba ƙaramin ɗan ta'adda ba shi ma dai an halaka sani a ƙarshen shekarar 2023 a fafata wadda ta faru da shi da jami'an tsaro a jihar kaduna wanda shi ma nan ya rasa ransa duk dai waɗannan mutane da kuka ji mullar sahu kimanin 'yan ta'adda guda bakwai tun daga kan wanda aka kashe na ƙarshen shugaban 'yan bindigar na ƙarshe kaleri zuwa wannan na bakwai yalo burus duk suna daga cikin 'yan ta'adda waɗanda suka kasance kasar gwamai iyayen gidan manya-manyan 'yan ta'adda waɗanda suka rasa rayuwarsu da a wannan tafarki na ta'addanci wanda a dalilin haka ne yasa ake jan hankalin 'yan ta'adda waɗanda suke a raye a yanzu su ɗau izina su ɗau darasi daga magabatansu waɗanda aka kashe sakamakon ba zai taɓa yiwuwa ba ka hau tafarkin hana mutane su zauna lafiya ka ce kai kuma za ka zauna lafiya yadda ka hana mutane bacci kai ma ba za a kyale ka ka huta ba bala'i na yau da gobe ka dangi faɗawa kenan ka faɗa wancan ka faɗa wancan haka za ka yi ta faɗawa idan haka na so ka zauna lafiya to dole sai ka ɗora rayuwarka akan matakin da ya dace rundunar jami'an tsaro sun lashe takoban shafa duk wani wanda ya kasance yaron kuma bindiga yana jefa al'umma a cikin bala'i dan tsakanin nan da kowa ya san abin da ya faru na komawar manyan hafsoshin rundunar jami'an tsaro jihar sokoto wanda mai girma shugaban kasar najeriya bola tinubu ya ba da wannan umarni domin ya kasance su koma can don su ci gaba yakar wannan ta'addanci na 'yan ta'addar da suka tari a wannan yanki suke ta jiwa al'umma a bala'i duk abin da ya kara taduwa al'amarin kamar yadda rahotanni ke nunawa tun dai daga lokacin da ya kasance waɗannan 'yan bindiga suka kashe sarkin gobe mai daraja wanda suka hana gawarsa tun daga wannan lokaci al'amarin ya kara zafafa inda al'umma suka yi ca akan wannan matsala ta tsaro wadda ake ganin ta ƙici ta cinyewa inda rundunar jami'an tsaro ta sojoji suka lallashi al'umma akan lokaci yayi da za a yi abin da ya dace wanda mun sanar da ku ministan tsaro matawalle